الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثبت الله صلاة يتيتي بعمل تولي ثبت عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الناطفوش ديني ya muharram 1438 na adin daidai da tsafoshi ya oktoba ko 2016 mm. kalenda miladiya ne mai karatun mafari da karatun littafin arraddu ala rafidoci ya al'imam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala raddi mai jiya da ne zuce rafida hmm? a ga rafida ga ne ɓaga ake gani biyu shiya zai rashi شيعة shi'a مطلب الوصية بالخلافة إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضة الواعظين إن الله أنزل جبريل على النبي محمد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع فقال يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أنس ويقول لك أنصب عليا للإمامة ونبئ أمتك على خلافته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي جبريل إن الله بغض أصحاب إن الله بغض أصحابي لعلي إني أخاف مما يجتمع على إدراري فاستعف فاستعف لي ربي فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى فأنزل الله تعالى مرة أخرى فأنزله الله تعالى مرة أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلما قال أولا فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته فجمع أصحابه وقال يا أيها الناس إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ليس لعاد أن يكون خليفة بعد سواه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه انتهى فانظر أي يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه ولا يصح منه إلا من كنت مولاه ومن اعتقد منه مصيحة هذا فقد هلك إذ في اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربي ابتداء وهو نقص ونقص فهو وهو نقص ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر أن الله تعالى اختار لصحبته لصحبته من يبغض أجل آل بيته وفي ذلك ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل, من أجل المدح قال الله تعالى محمد رسول الله والذين هو أشداء على الكفار وما بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا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 فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس قبل ذلك كما هو معلوم بديهة واعتقاد عدم توكله على ربي فيما وعده نقص ونقصه كفر وإن وإن فيه كذبا على الله تعالى ومن أظلم من الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن استحل ذلك فقد كفر ومن استحل ذلك فقد تفسق ومن يستحل ذلك فقد تفسق وليس في قوله من كنت مولاه أن النص على خلافته متصلة ولو كان نصا لادعاها علي رضي الله عنه لأنه أعلم بمراده ودعوى علياه باطل ضرورة ودعوى علمه بكونه نص على خلافته وترك ادعائها تقية أبطل من أن تبطل وما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخول والضعف في الدين ma nahu min ashja'in nas wa kuwa man ga matlab alwasiya bil khilafa matlab ke fasali ne ko wato fasali ne ga ga mini akida shi a jibu don a gan a nabi ji wasu ya ci gada na jan alifa zumun gwani sayidina ali shi a jide gani inna mufidahum lalle hakika mufidu ya shi a shi ma'ana manyan shi a shi ibn al-muallim ne ya al-muallim na kala fi kitabi yun ga da littafi bane garrawa rawdul wa'idi ga rawdatul wa'idina na ga inna allah anzala jibril ala an za a hakika su kuma malaika jibril kin da aya nabi sallallahu alaihi wasallam ba da tawaji ilal madinati ba na na da ya wuce da ya ko madina ni fi tariki da ya ko fi hajjatul wada'i ji hajjatul wada'i no ko wato ani ga hajjatul wada'i jin zo ta ɗiɗɗe daga maka wuce da babu wuce da madina e kwallo da tsakani maka da madina nan aji ba da bane ga gadirun kummu nan ko shi a shiga ba a bu mala'ika sakotu mala'ika jibril da ba annabi fa qala mutagun gan ya muhammadu ya muhammadu inna allaha ta'ala uka salama lalle sako ne latu ne ji wa sallama waya kulu laka sako mai ga an su ba aliyan li imamati da na washi yikini ngaci maye go shi ce nga maye khalifa zumo go ni ga sayyidina aliyu wana be ummataka ala khilafatihi wa mawla al umma wa yusatu yake khalifanci wai sayyidina ali wo fa qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam ya akhi jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa jibril ya gimi na inna allaha baghada ashabi li Aki ka so ko nan voyan sayyidina ali la de gbe so abin jo mm inni akhafu mi sudari minhum daga babu an yajtami'u ala idrari a sado jidami gu a sai be lagu wi sai binaku sai be jiwu zambamu fatati li rabbi wa fari bi rangomi daga basa ko ya e tiye bi a gaga ali ji halifa nan wuya gawa jibu da ta sako gwani a ganna فصعد جبريل جبريل في غلو سما وعرض جوابه على الله وچه جنا نبي يعني الله سكو سوكو يعني نبي غوري فانزل فأنزله الله تعالى مرة أخرى سوكو في كي ملائكة جبريل تشي وقال النبي عليه صلى والسلام عليه وسلم قال النبي شاهد مثل ما قال أولا يري غنا نبي قال شابينه كو فاستعف النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى annabi ci wa ce wa ke minuji lakan lokaci mafari nan sun ba sa'a da jibrilu jibril ciki ya guda dai fakarrara jawabahu fakarrara jawaban nabi sallallahu alaihi wasallam wuce a nufi sa'a sallam cakijin ce ya shi irin wuyale ne ya yabe fa mara wallah bi takriri nuzulihi sakwati jin foro don wulu jikiya ulu yu cujin be malaika jibril wulu cujin je mu'atiban lahu a kwani bibo mushaddidan alaihi amma ji tsanani ayu wani ya zubi labi kawai ba ta kun latin gan ya yi wa rasuli ya wutuci ballig ma unzira ka min rabbika wuya yana cin wa daga ba so ce yawa bana fa in lam taf'al kaga wa majacha man fa ma ballagta risalata wa wuya yana so ta totuna fa jama ashabahu wani ita ta duji ko wa qala in ci ga ya ayyuhan nasu ya yi zan ji inna aliyan amirul mu'minin lele lalle na ali ngai da shi mini yo wa khalifatu rabbil alamin ngai mai halifat na jin ta bata nan laisa li hadin an yakuna bi fi wawo wa da zandoro na waje halifanci zumaimi bona le da na ali bana man kuntu maulahu fa aliyu maulahu zane fi mi ga yin dakata wani na ali ga yin dakata Allahumma ya wasu ko wali man walahu zane zai tu sai na ni zuma na Allah tu zuma wa Adiman adawu Allah zane magai na sai na ni na Allah nuhu intaha ina zo a nan fanzur man ci ne ya ayyuhal mu'min ya wa mu'mini ila hadisi ya wula il kadaba shin da ba hadisi ya gama na zuci ne fa allazi yadullu ne yawancin lawu a latila ka yi gaya ga na ta tsauyo ne na da kaka to alfazi a ta to lafazin na ji lafazin ya yi kyau lafazin na ji haji kanan kanan wani yabu yabu lafazin ne ta suwa ne da ya ta larabci an yi sallallahu alaihi mo butla e e mm. ni agrazi ele mo ke yi manufa shi yi ci tsaga irin na bene zugu ujaji mm. kyau ujaji ni yi ci wala yasihu minhu illa

e janibi sa a sallam ne ji lafiya ne ji tuma ji ji anabi na da gwasa ne ji anabi tuhuma mm. min al mukhalafati ga kiyo ga walle ba mm. ba da imtisal ko ya adami imtisali rabb amri yi ya ummuni na soji juna ga anabi jan ibtida'an daga chabe wa na kusu na na masuku in yomi na kasa bi aibu ne mm. wa naqsul anbiya alayhi salatu wa salam kufrun wa mola aibo ya annabawa shi didin ro ko ola aibo ya annabawa shi kafirci ro wa annan Allah ta'ala ya tsara ni suhbatihi man yubdidu ajalla ali baitihi a mace da ga gabe a gaza ne so ko ta chafi sahabe a nabi nan a ga zai ji de je nan waya zai je ciwo da martaba ga mini da ni a nabi jono mana su ada nabi da ni gumbe ne ga adi de tuwa ta sai da sayyidina ali fi zalika yi zira un bin nabi sallallahu alaihi wasallam dan na wato ya goye da mutunci yana nan Muhammadu wa mukhalafatu wa mukhalafatu lima madaha Allah bihi rasulahu le ba mu yi ne na ce ci wa nabi sallallahu alaihi wasallam ji maju ma nabi ji ya ba wa wa nabi doki wa ni wa sahaba da sahabu jinan min ajallil madihi wa dodugo na wacina qala Allah ta'ala sakon latin da muhammadun rasulullah annabi muhammadu yake ce yace shi na ma'ahu da jima famba gani biyu na ashidda wa alal kuffar da tsanani a kafiri sarawi ruha ma'u bainakum a mai da yagu bai tausayi tsakani abu tarahu waliyaye ruka'an elo ruku sujadan a mai ya tabu na "fadlamin min allahi wa ridwana e falala daga ba su ko gan da yarda sako ko fi ma hum fi alamu ko atu da babu inda fiska bu min asali sujudu ya e ba alamu ya e sujada zalika a cin gaga masaluhun fi taura ko ton kwaciye je sahabi na yuda taura wa masaluhun fil injil da ko ton ya ji ayu da injila ka zar'in kena jona akhraja shafahu na kiwa tiyanan fa'azarahu wuce fe da fe bukada kada ko fasta galaza wuce agboka jikini wangi mm. fasta wa ala su sukihi ko wuce mm. jikini wangi yi waje a? na wani safi ko zai yi nunu na ko zai juna liya zai zabi yi mulku fara yabo ya gusu ta zai yi nunu na ko zai yi nunu a madiyan na na ko وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات sai ci alikawali ji da zai sha imani ji a magatun kirki ne minihun mini abu nole minihun babon wai ga ga sashi na sahabe ga ji imani sashi ma ji imani a yare min babon na jinsi ya wuce tabibiya yabone shi ya yake la ga irin nasu wa sa na su gon wa Allah amanu minhum so kwa ile ko zai ja iman ji mini abu ni ma nan da ji iman ya ga no nan min babon nan wuri tabidiya min babon nan jinsiya dan nasu gon wajitani bu rijisa min al wajitani bu qawla zur ikiya ga ngani be kuti ya kiya ga ngani be e, mini e kuti yo wani wani ya da sashi ya kutu ya da sashi ma gani ina ya da jinsi ya kuci bai ne bagon min na wuji tabibi ya magfiratan su kuma afa da yan wajin na zo wanda lada na gbani wa ke kadu ma ya khalifu kitaballah yanzu da aqida yana ga ali litafin su kuma nan wal hadith al mutawatir bi hadith na bi mutawatir dun ga kufrun kafirci وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس إذا ما دعا نبي في السنة يذا يقول لا سنة ما وقد قال الله تعالى فقلنا لا سنة معنا والله يعصمك من الناس فقلنا غوتو صادق باين زانجي جيبونا قبل ذلك كامل كون قبل ذلك كما هو معلوم بديعة نانا كم نياقنا ويتنونا واعتقاد عدم توكله على ربه ezu fudu du zariwe ni gaki da ga ani sa salami ya ke tsoye ciwa fi ma wa'adahu yana sa ko jani da alkawli nan ga wani nayi na kusun na kasu yo wa nafsuhu kufrun ko hmm. wa mo janibi na kasa ko wa janibi mutunci wale kafirci wo Allah kiyaye ne. wa inna fi kariban Allah ta'ala yi ganna na make ga dana ga azun ga manta su ku wa man zan wa idza da wani zalinci ku mimma niftara ala Allah kadiban da na zu ga manta su kuna wa kadiban ala rasulillah make ga manta su ta nabi wa man iftahalla zalika faqad kafara sannan ga wula ga annabi rowo su ga manta ta annabi nan sanan ga ka dusu sunjo wa man yastahillu zalika faqad tafassaqa ko a yi kake yi irin da lalin da zari kya tufa su kan cilo na zafi kawai man kuntu maulawu e ga nan mu diga man kuntu maulawu fa aliyu maulawu nan e ga da ga annan na sala khilafati mutasila ulla be ba ga ga khalifati sayyidina ali wa nabi latiya annabi sai duniya walau kana nasan la da'aha aliyu radiyallahu anhu da da ga sun nasi yace ga khalifanci ce na shi ya je gane da sayyidina ali wa ta wa kile muzuni wa kuje da sai na ali da an wa allah bil muradi ibn sayyidina ali on tun wuje fahimta yake a nabi kpogan wa da'wa wa da'wa idi'aiha batilun daruratan da'wa ne mazan wace ji a ce daganin ko don sayyidina ali ga imam zumai a ribo na ya ni bai mafaro na ka zo sayyidina abubakar yau murbe su na ma tibi na kuta a maju ji kaza kaza jinin e ga na ɓata ɗari yi ciwo ودعوى علمه بكون نص على خلافته ga na claim ga sayid na aliyu sun dogon ga ya halifa ya mafaro ebe na ga ya ganai na su ala khilafati na wa wataraka idi'a a ha taqiyatan amma a ga sayid na aliyu da walifan cuciya ci ta ciwon ebe na ufe ji ta ciya na ga to ina butolu min an tubutula na ji lalace ga wajen wa ma akbaru millata qaumin yarmununa wa ma wa ma akbaru millata qaumin yarmuna imamu bil jubni ji lalace ku ta ni ku ta hmm. ko zane shi zane a ga la imamu nan ga ya ce ji tu magana wusu eh wege da su ma to bugu wal gangani be ku wa da'af be bugu to fi dini da dini bo

wee ya sahabi wa shi benyo ga waga jin hajjali da na jin alifa su ma bane sai na ali anabi ci fe sunan anabi ci ga jibril wuya ga ya ware ebe na sahabi mu shi benyo daga cabo har da zo bai ali na sai na ali wo ga yin na ga ya ni a sai da jiwu damuwa ma sai da jiwu ma sai da jiwu bi kuma ma wuya sai ga jibril du gina sako ga ni wuya ga ga ga du gina sako ga wuya ga jibril da wuya sako jibril da wuya sako gan, na su sako je rutu be sako ji cin aji ga ya rasul balig ma udira ne kamir rabbika fa in lam tafal fa ma balagta risalatahu ngama lalita fiye shi ajo a ga yayi wa rasul balig ma udira ne kamir rabbika fi aliyin na'am fa'in lam taf'al fa ma ballagta da sanwa da kalima yake aliyin nan na ato jiki a tsolla ya gugu a cikin sai na baka ne mu bici inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ji gane ko a ga alibi ci jiki alibi ci wuya ya sahajuji kuyo ta ne mafari e ganna gamanu zuwan gamanu yo na zu tare bi ne tare bi gamanu ina ana ta zu a ci lok lo ba ri ba bari ga ce man kuntu maulahu ali maulahu e ga ya gaji lokaci sai kan gini da an zugu shi a jikali ta sun ga to mujallabi bi da ke ce algadiru aga yi ga algadiru ya ga kawai ga wuce lokaci sai ana ji faruwa ne kiyo annabi sallallahu alaihi wasallam inda ga ya kiyo salata yin na riba ga amma an gole yanzu ga ne kiyo man kutu maulawu fa ali maulawu in ba ga kama ga mine ya gani mu ganin na dabu masu. eh a jide shi da nan da cewa ci gaga wuce wani ɗaya zamu zuga manu ta bi zunubin ciku ibina ni bi man kaza ba laya mutane dan fale ta bawa maka da minan nar kana zuga manu ta bi diga ganin wa da ya mini wushi eno bebe ma wale ga ta kwa ga ni ani ga ya nabi balin ma zai ne kamar da duka fa lam ta falfa ma balagta risalata ko ya da rabi wuya yana ciwa daga ba sai ciwo nan kaga wa maja masu ko jiki an ko wuya annabi Allah subhanahu wa ta'ala muke gabe walau taqawwala alaina ba'd al-aqawl la akhadna minhu lemi wai in ga gaggan goci na yi gaggan ganin so da yawan gwagwa sun annabi na na Aisha rabi allahu anha nga da anabi ga so yin doci so nga ba na so ko da latu ne ga gan ko bala ma kaza zai bi mina wata ran zan wajina ta alke la kuna lil mu'minina harajun fi azwaji ari yayin da anabi ga ba wancan so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mani shin haje da wani yuqallibukum ila aljanna na lati ba jina san ga je foro duniya amma a je don wani a lafiya gangari da yi na sai nan yadda tudu yi nan so a je don wani sako da ba wuya ne mummu ya ga ne yi son wuya na shi a shi magayin da wani ne yi son wuya ne kuje gari da yi nan shi a riga a rabi yi da ke nuna wadu sabi ji tarbi e e a ciya tula kirkina ebo kibo ebo ninga abi a riga kirka sai da zami yiwa shi shi a yi magan a ga sabi a rabi jami gube yau da zami a rabi yiwu ana e yi gaji nan sai na bakar egin zagi mai ga aisha nan zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai na umaru ejin laju ne ga afsotu ne zai ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko tashi ruqayya ko da umu kulsumi eji shi ya annabi ayo zai ba sai na usman nana fatima zai ba na ali ko muhammadu na abi bakr ajiyar sayyidina bakar yanzu ɗau sayyidina ali ko? umu kulsum ajiyar sayyidina ali wọn láyà sayyidina umaru yi ni ga àṣẹ ìgbà àṣìṣe wọn júlá mẹ́kìrí ni sayyidina ali majajini abakar sayyidina ali majajini umar sayyidina ali majajini usman ɗane ga gina shi ɗaya ga adegi wajibi makiru shi a shige mai gaza mai alibi ga gani ga biyan da sahabi ya ade mai A ade mai sunu kuji ga daidai na daidai ma shi a je ke ji sahabi tuma dibi alhali mutum ta sahabi yi sai shi ga waya daji bayan da kada rabi Allah wa alil mu'minina yubi bayu na katata shajara sai jiya sai cai sai ce da ga mai mumini shi ne ya ji ba a karkashin shi gona sai ci yayi layi ma imani jiri iman na sahabi ji na fa'in amanu bi misli ma amantum bi baka ji ta daga ji bi ne ji ma imani bi nan a ga gaje bawu sai ci a ni bi bari la kai ta ballahu an nabi su kufa bi anabi wal muhajirin bi muhajirin ji wal ansar wani bi ansar ji e bogo ega boji nono ega ne shi a ebe gabe a ga ani bi fesu da ga ga ga ga ba sa ba bi na ku a sha ga ni bi ga wallahi ya su muka min na so ko hmm. hmm. hmm. a gota da ya gula hangiri ya eh sabi bi ya wa ani bi ga tita shani Illa min wa duk wa ta ku da haba ilai min waladi wa walidi wa nas ajmin dan do da min yabo ne imani wa gumina sun wa mi ani biga man ci be za angi be be za angi dali tai be ani a ci aje ya ni sallallahu alaihi wasallam ani shi ani wa ka buga ya ga kanu su a nabi na wujulu da ya amma ndị ruga to a nabi mun sahabin na shi bai ne gan shi ya sun ya a gaji hugu in na ma shi a ga a ya ke shi a jele ga sayyidina ali ga a ga ni da wasu ya ci jani ga sayyidina ali ga ya halifa ci ga ya halifa zumungu ene ci mai gangi gan ci na zuku ga alibi sallallahu alaihi wasallam ga izabi ba alibi mu je ga alibi ga alibi ni ga da ya ji mi ya su alibi ga fa'ati ababakar lo babakar alim maga ya aballahu wal na illa ababakar sai ci bai mumini ga annabi fasa na jali jalifa jizro bane na bakar lokaci sallah zai da su kuma annabi ga muru ababakar fal yusalli bin na sai sai na bakar su tsoro wuji za yi tsalla eh annabi za a sallan eh? maga ma na fa'ani ma luqat misli na fa'ani ma lu abubakar dukiya za a da na jina amfani akun ke mina dukiya na bakar jina amfani na muhammad ibn fi ya gi sayyidina ali mu yi sayyidina ali ga na ali za a ji halifanci ga na ali zide fara ga zuma ne muhammad ga na ali ga abakar ga sun ma man sannan zuwa na ali ga umar ko muhammad ibn fi ya ga faka shi to ana kula sun ma man ma fiye su nan ga sannan zuwa ga ga na usman mu ci ga sun ma an ta ya abati kaga ci wa baba mi na ali ci ga ma ana lalaji da minal al-muslimin ai wale ga ganin shi ya shiga da wani kiya dole ba biya shi ya ake da yadda biya a ganin sayid na ali jin da na amis ba a sanin da da zan suku sayid na ali jin halifanci wuce ya wata kiyo yana wunin ta ga wa kowa kiji wani wani a ga wasu nan kashi hmm. hmm. so shi ya shiga ya wa sayid na ali a muje rami bai da su nawa ne ko in na ji da mini ya kibo yamba tsakaniyar sun na gangani bai shi a shi a mai ji musulunci wato to sunna to shi'a to awariju to murji'a to kan ba ta ti fodoji ifi loyi gani a kuna da kibla ni ga ido ngo ngo ile ganna dikiya alwa tawo na lalbiru wata kuwa shi ga lutu kirki ga dabu kashi amma to su wa na za su rati mutaki mun fata yau ko bishi mai bore ga diya mitu ya maga da can da baya ga gaza zama lagu su yawa babu gaskiya ce wa fahimta na za ku fi shi faru duwi lallahi war rasul shi aji a ga alkuranu gumiya alisunai maga alkuranu gumi shi aji a ga sayid na ali ga ali fahimta faru sunna shi masu a ga na abakar ya ali sai mafarin sannan umar sannan usman sannan na ali shi aji eji su aji a ali to ko aji su yi masu ku e ji su abi to ko a mai ya bai bai to ko a zaku bata ewa aji sunna shi a ga waga alula waga bicin nan إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قاعد يلعب تشين شي أجي مصبو أي نبي تشاي ديكيو إفي بتفي أهل السنة جي أغير فوي أشورا غدابي كي واجن وفي أزم شي أجي ما أغير فوي أشورا غدابي وفي أزم يا وما كي جيجا وما متان wa ma ji sun da gan da yali yan waya e wa ji kuma wa fofogo go, ti o ti tigi wo ti o sami ni o ba wo ti o ti o ba ni lo reza wo ti o ti o buku so aja ni ene wa ji foga ni e ba shi ajo ne e ba abu agun ga don e ba ni sun da jo agan wa ji ni go ga, ko e gogun ni gan gbogbo fọ́nkì ọmọ ọtọ abẹ̀lẹ́kùn nílẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mọ̀kìlọ́sọ̀lá wa ruba. amma bayan firka ya mini ya zaidi ya je bayan shi ya ga zuku a ga wajen gwagawo daga agire e ba alu na jo a ga sallah na ga ni na sallah do wajibi da lokaci ba inna salata karita lil mu'minina kitaban mawquta shi a ji mazugu a ga ku sallah ku sallah ku ba ke ba su ibe la sari magaribe ishe fondondo daidai masu kun ahlu sunna shi a ga kimbe da na lili ciwo ji lati al'adu masjidan ko tahura kimbe ne da na yi masallaci mai da na lili al'adu kullu masjidin illa al maqbaratu wal hammam makabarta ma zuka ta bai shi ba ta gawa ji sallah nan ko shi a ji masu ku a ga daga funa sai na lina kin ɓata ji lalata kin ɓata ji na ji sadan nan na gaji ke karbala ya e buga ko ga ji sai da jikane karbala wa ji ke wane ya guta sai na husaini ya fada na yake hanyar na jasa in ba yi sai kamaru kawai shi a shi ahalu ji a gadda na jasa lafiya ji wani wika ba maka shi a masu ku a na ne karbala alu sunna ji a ga maji dabo maji maji a ciya a nabi yayi watu ismuhu ismi sunu da sunan mi ga jiri ni wasu maji isma da sun ba ba sun ba mi ga jike ga ni ko ya ga wasu wai muhammad ibn abdullah ko ahmad ibn abdullah ko amma shi aji a ga maji ba su usmi muhammad muhammad ibn hasan al-askari umma gungusho azu sun yi magama a diga tiya wajen adalci wa lagwa sun gaskiya adalci maga shi ba za ci maga lafiya bu majin alu sun ne gado ne ko a shi a ji mazuku a gan majin ba ga da tiya nga ka ba gi nga mazin da bogi nga bakari wa mu nga da ra ucha kai ucha ucha ucha fosa nga na na sha dara ra mu guji kiyo mu guji mulala dan do ne maga alu sun ne fi jo nga za mu ci yuzu a ga ci ga majin ba ya je ko ya ji gane ne ya gabe nan ta so waye gan na ji bene da mini kibo shi a shi a gaswatul wilaya nan bu alu sunna maga ayi ne gaswatul wilaya na ali ya qur'anu wa alu sunna ji a ga litafin na sokoti ba nan mubin al qur'an shi a shi ma alu litafi wuji butuwa ba na ga sokoci alu baiti nan adi adi adi ade musa fatima ade al abita ade ndo yi tawil ade ndo yi al ahmar wunde fibo ahlu sunnati a ga nikahul mutaati haramu wa haddu fuwa kiyani wanda ne nikahul mutaati na mhm. temporary marriage ila ga le gila yun ga eh da kana mi ga o pa wa daga ba na, haru be ma ko re ma ko ro ji le tun ade be jijin ma o be ji kiyo fe zo yin ma ne ide ba be mi ma ko ni ko yi ba be mi ma ko ta ko yi ba be mi da ilahi ni lozu ko yi ba be mi simi sani ìmọ̀ àti èjì alùpùpù ìbìlì ìjẹun ní ẹbá bẹ̀rẹ̀ mi èjì àná àníbi gẹ̀ẹ́jì jẹ́ nìkan àlùmùtà àti àràmù láti fọ́ àlùpìyà mi ṣé àṣùmọ̀gbẹ́ lẹ́gájì nìkan àlùmùtà àti zun nínú ọ̀nà àdáwọ̀ sẹ́yìn lẹ́gájì òṣùkú bàánú ọ̀dẹ́rẹ́jà sẹ́yìn àsàn lẹ́gájì òṣùkú tánú ọ̀dẹ́rẹ́jà sẹ́yìn àlì lẹ́gájì òṣùkú yìí lẹ́sùkú ọ̀dẹ́rẹ́jà àmì mọ̀mọ́dù ń bí mutunci nà. lóòlì ẹni ipá táwọn dẹmí ní kíbo ẹni pẹ́ tàkà ní ɛ. egogo in summary a mace majiya da suna yi zuriya sai na mu a cikin eh yo shi a shi mai zuriya ya so ba no no eh ji fi wo be wo me da shi eh na ungwayin dole ya zuji ke ya zuje daidai gannan ta ni ko amma da shiga shiga Allah tsine ma umayyawa shi uro muawiya sokwa ho yazidu sokwa ngole shi uyo egimina sokwa ho awolu le sani good eh. ko ngaji no sokwa ho awolu eh, jaga ba ko fio eh. inna lillahi wa inna ilaihi babi awolu ne sayyidina abakar sani ci sayyidina umar wọ́n ẹgbẹ́ ilé ẹgbẹ́ ilé ṣí na ná ní ọ̀sẹ̀ àfẹ́jì mùsùlùmí ara àti bàrà títọ́ àmọ́ fi hàn kó rẹ̀ fún lolo kọ́ tí sí nẹ́sẹ̀ntì ọmọ ajé ti wo ẹgbẹ́gbọ́ rẹ̀ fún ẹ̀ lè jẹ́ jíjí náà èjì ní ìbí lè yàtí fìsí lè lè tún ní pé ní mí ni àjò ọ̀gá dẹnu alẹ́ kí ẹ̀ yẹ gan náà gan ẹgbẹ́ ìdàjà pé ní tó yìí. waje yi yayi eh fuskata ne bai sahabi eh fuskata ne mu sahabi shi ne ji gane ku ya ya halaka an bayyana yaya ga ka yi ilmu inda amma ka ni ilo ne bana ji gasi ma wa fi ya sujudi ne ba ní mo dò rasulillah yọ ní lánàá tí gùnjù àwọn náà àgbẹ̀dà ni òní káàdì yẹn gùnjù kò ní jí mi nù àti oúnjẹ ogun ibùn kẹsì rẹ mẹ́lẹ̀ ẹ̀nà a sọ sáyẹ́ ibùn kẹsì rẹ ẹ̀nà tó ti kí àárín ẹ̀nà tó gùn ibùn kẹsì rẹ wà. so wàlẹ́ gẹ́ ìgá kàtó yìí bá abọ́ náà bàrẹ̀